muku shi ne ka gurin rabon gado ka ku yadda a kware ku daidai da kwayar zarra saboda kun ga hajiya saude nema take ta handami dukiya alhaji kuwa ita da 'ya'yanta domin kuwa ba fa za mu yadda ba shi isa nake jaddada muku kada a zo gurin jama'a kun shiru abin da ikama nan za ku yi magana in aka yi ba daidai ba ku ce ba ku yadda ba Ina yi kun san za mu magana ba to ai dai jaddada muku nake to don dukiyar uban ku ce shi isa yake jan hankalin ku ku kiyaye a gaskiya fi sabilillah bai kamata daga mutu alhaji ba a fara zancen rabon gado ba a gaskiya to kai ba dan haɗin kai ba ne kai ba za a yi shawara da kai ba haka ba na bi so ni da mu da su gaba baki ɗaya mu haɗa kai sa mana irin wannan abin ne daga yau idan zan yi zance ma da yara babu kai ka zo idan sun tare ka bi su can a ce ka bani guri na son ganin ka ka riga ka bata min rai dan Allah ki gafarce ni ka ji Mustapha abin da yake fada hajja ran nan nasiba ina ji tana faɗa wai ita ma a sai mata mota bayan ga amina ita ce babba ita ce wacce ta eh. fara dacewa a sai mota ma in a cikin matan za a in gaya maka kaji ko amina a rabanta bata samu mota ba ni kaina ina da kuɗi zan saya wa amina mota haka ne <laughs> Allah hajiya sosai a wuta guda hajiya da gode yawa to ai shine to yanzu baki sani ba hajiya zancen kamfani suke yi a ba su yi takardu ai wannan ko da kai ce kadai alhaji su ne ba saboda alhaji na Allah mutun ne mai gaskiya wannan gaskiya ne hajiya alhaji na Allah ba zai yadda a cuce wani daga cikin gidan wannan na yadda ɗari bisa ɗari ina wanda ya tara abin ina mai dukiyar da ita tara ya tafi ya ban mu Allah ya ji kan alhaji sai ki je ki samu kuka mu ma <laughs> zuwa ne to na Ki daina na hajiya. Allah ya jiki. Alhamdulillah. Allah ya Amin da Allah ka annabi. Um, Amin da kai mun ɗiba mun kai laboratory an auna an ga cewar zuba an um, guba aka zuba ma a abinci. Guba? Ƙwarai kuwa. Magubar da zaran ka ci ka lahira yadda aka so kenan to amma ubangiji Allah ya takaita za ka zo Allah sa dinga kula ƙara zuwa yaya shi ne kada ko ka kira wannan fito kafa gida mana su mutu hmm. yayi kana jin yawa lafiyar irin mutum sai ka zama kamar wani yaro bari zai kama abinci a ga rage kawan abinci yau ga hamburin haya ko wanda ya shekara bai ci abinci ba mucuciyar banza mucuciyar fi wai ni ki zuba guba abinci in ce mutu saboda ba mu taba haihuwa ba ki ci gado kin cuci kanki wallahi ya yau sai magana ta fara kiwa mutane guri ke ki ke har abada baki san arziki ba an shiga sahara an ɗebo ki tsakan ka zan iya ciwo Allah ya isa tsakai na ne Ya Ubangiji. mahalicin san mai da ƙasa ka bayyana gaskiyar wannan lamarin ka daidaita tsakani na da mijina domin sirrin da ke cikin alwa'ani mai tsarki alfatiya fiha na bunga ga lama mu yan sanda suna da hanya daban-daban da za mu iya samu abin da muke so a wurin mutum ko haka ba na kai mai alama mutunci ne shi sa nake banka hankali kar ka kai mu suna batu bayan gida ranka daɗi inda za mu shekara a nan ba zan an laifin da ban yi ba <laughs> Alexani, kafin samu muna nan ina karfe biyu da minti talatin da biyar ko idan kana in ka san abin ko ka faɗa mana ba sai mutsa mana ɓata lokaci ba bari in tambaye ka wai kai me kake so in yi ma ni so kake in gaya ma ƙarya ko ya ban san komai ba kai kuna na ku zo na. tura aikin gashi ku kai shi wurin ɗaya ba su mana

rabi biki koma mara nan Allah ya ji kansa amin Allah ya huta amin ai wato ban taba jin mutuwa ta ratsa min jiki irin wannan mutuwa ba musamman idan tana ta hanyar da ya mutu ta wata hanya ya zai mutu yanzu ba yana daga unguwa ba sai na da yaro akan kujera ya miƙe sake-sake duk bakinsa da fara kamar wanda ya hau bori to ai bari baki wani labari mijina ma ciwon da ya kwanan baya in ga miki haka irin dinga wannan fitar da dafarar da me da irin kwaci sa asibiti amma yanzu zargin da yake yin ne na zama masa guba abinci ci zai mutu ke ka sa mai wallahi go to kuma abinci ce kawai yake ci wallahi abinci na kawai ki ci rana ne kadai aka samu abin ne ya jirgin abokin sai ce min sun ci apple a gidan ke ban tarin numfashin ki ba ai ma ko kamil apple din ya ci domin da zan fita na gida na kira ne ke gaya min cewa ga apple nan ya ajiye domin zai yi baki saboda haka in kammala apple din nan waje guda to ko a gidan ke ci apple to ke ina jin ma'anan anan ne ke anan ne ma anan anan ne ma kawai kuma ni wallahi na riga na ce ni ba zan yarda ba sai na dau mataki a kai za a kashe min yaro na ina ji ina gani ina ai mugunta ne zai eh, lalle ka na ce ba zan yarda ba na dau mataki a kai kake yarda ni ma kin ga ina sama hanya tunda anan ya ci zargi ya bar kaina to hajara Allah mai gidan da jiki. To zai wallahi tallahi abu ko gari wallahi su mutu ne duk kai na kare ku wallahi za ku da gaskiya ku ba za ku faɗa ba wallahi wallahi ka dauko gani wallahi to yi magana wallahi wallahi wallahi wallahi wannan sun taba ka dauko gani za ku dauko gani wallahi to fadi fadi kai ne ce ina ruwanka da ina sani. sanar ki tafi miliyan kudi ce a hannun ina ruwanka ni kai ne ce kai ne ce ni wallahi ba komai sai miliyan ah, da gaskiya gaskiya wallahi wallahi mun ji wallahi motoci ma kama ka ka Khalid Kabiru. Allah bai. Za ka faɗa mana gaskiya ko ko sina mai da kai ɗakin gashi wurin 'yan uwanka. Allah bai gaskiya na sa akwai kuɗin mota tifa biyu da aka aike da su yalla bai. Sai kuɗin gidajensa na haya da na karɓa kafin na kai masa rai ya halinsa. Na gala ba ka so faɗa mana gaskiya. Allah bai. Gaskiyar abin da na sani kenan. Zauna ku To 'yan uwanka fa za ka akwai wasu abubuwa su ma hannu ko kuwa? ito e, labai na dai san akwai kudin marigaya ala abubakar a hannunsu amma ban san ko nawa bane san ko nawa bane gaskiya Allah sai santi nake wannan lefan da muka je muka gano hmm. Allah ya sa dai mu gansa a ɗakin 'ya'yan haka wai amin

Nasiba. Na'am. Na cika Kana ɗaki. To kira wata. Mhm. Binta. alhamdulillahi dai da na gadin mun haɗu a nan mun hallara gaba ɗaya hajiya da farko dai ina ƙare mana ta'aziyya gaba ɗayan Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa shawara ce da ni domin daga gida ake fara rabon gado sai in taƙi ake fita mm. kuma rabon gadon nan ya riga ya zama dole tunda Allah ma ya ce a raba gado shi isaka na tara mu a cikin gida mu fara shi ko ba haka ba haka ne to shi isaka ka ni daga nan da abin da na kisma a raina idan aka tashi wannan gida da muke ciki sai a bar mana shi ni da yara mm. manyan gidajensa da suke cikin nasarawa zuwa haɗe ɗin nan duk kuma sai a ciccire a ciki duk raba a ba kowa tunda na ga ni ce uwar gida amma fa shawara ce fa lalle hajiya aikin sannawa agola ne na zo da su ko ki ce shegu ne na kawo wa alhaji shi yasa za ki ce ke a baki wannan gida ke da 'ya'yanki ni kada a bar musu wannan gida nawa ke a bar miki saboda haka wannan gida sai dai in raba shi biyu za a ke ki zauna arabi ni in zauna Arabi. ko kuma a sai da shi a siyarwa da makota da abokan arziki amma ba dai ke ki mallaki wannan gida ke kaɗai ba hajiya bilkin me yana abin faɗa me yana abin tada haƙarƙari a ciki da zan yi magana nan na ce shawara in ba ta yi ba sai ki ce ba ta yi ba ba na abin ta da haƙarƙari a cikin wannan magana haba hajiya kuma daga ta baki shawara kenan, sai abin ya zama faɗa ke kai sai saki kiwo mahaifiyar mu rashin kunya na gaya ni ke saurara ki cikin ji kowa ya sa da ke a ciki kamar ya zaki ce ni kuma wace ce ni yar gida ce kamar yadda ke yar gida kuma wallahi tun da kika sa da mahaifiyata dole in shigan mata kawai saboda kun shirya cuta tsakanin ke da mahaifiyar shi da za ku tafi ko ku ta ga shi ba ba ba shi wallahi ba ku ta ba wallahi wallahi ba ku ta ba kin jawo mana kin jawo mana mu ne haka kin jawo mana kin jawo mana kin jawo masifa kin jawo kin jawo kin jawo kin jawo a raba kin jawo a raba da ba kin jawo a raba kin jawo a kin san ai daren ga miki haka yadda zaki da in ga ya miki ya masifa jiya sai kika zo jiya salamu alaikum salamu alaikum mulkin mallakan da ake da shi ne ya zama abun da kuma sai shi da abu ya abin da ya kuma wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya saude na'am san da zuwa me ya faru a gidan ne haka wai daga na ce ga shawara daga gida ake rabon gado kafin a fita waje ne mana ta'aziyya sai na ce to wannan gida sai a bar mana tunda ni ce uwar gida wancan manyan gidajen nasa kuma a ba sauran yara shi kenan ta kafa masifa ta kafa jaraba a cikin gidan nan har 'ya'ya suka ɗauka tunda dama ta saba da masifa haka ne hajiya bulki haka ne in ba renin hankali ba don me za ta ce a bar wa 'ya'yanta wannan gida haka ake yi me hujjata na abar mata wannan gida ni na shegu ne na zo da su don haka abin da ba zai yi ba kenan gida sai da sai da shi za a yi ba dai ta mallake shi ita kaɗai ba ko kuma a raba haka ne to ya isa a to abin da nake so in ja hankalin ku a kai shi ne shi magana gado ba haka abin yake ba ubangiji da kansa ya riga ya raba gado a cikin alkur'aninsa mai tsarki me za a wa mata wanda aka mutu aka bari me za a wa 'ya'ya kuma 'ya'yan nan maza ne ko mata me za a wa iyaye kuma da wani dalili zai sa a basu sau da haka wani abu ne na kwantar da hankali ɗaya kenan na biyu ina so nuna muku cewa gada nan ba a gida ake raba shi ba akwai bukata a je kotu wajen alkali ya raba domin abin kamar yadda na faɗa ina nan a rubuce ba akan ku aka fara ba kuma ba duk wani abin da yake bani mamaki ya kamata hajji ya saudi a ce daga mutuwa alhaji gida kuma yana nema ya zama wato ya hargitse ya lalace girman gidan nan a idan al'umma da matsayinsa da matsayin alhaji isa duk kun manta kuma kuna so ku nuna duniya kenan cewa wato dama jira kuke ya mutu ku ci gado a gaban 'ya'ya kuma to ya kamata ku sani ita kanta dukiyar nan dai ga baki ɗaya wato wani abu ne wanda yake wa mutum zai tsaya yi tunani a kai kafin imam mallake ta kullum muna jin irin abin da liman yake gaya mana hudu ba halalu ha hisabun wa haramu ha iqabun wa mutu biyu ha itabun wa balwa in aka wayi gari ma aka ce ranar alkiyama kai ka tara dukiya kai bayanin yadda kai ka tara ta shi kansa wani tashin hankali ne Allah ya gafarta alhaji amma do Allah ku yi hakuri na gode alhaji na Allah da Allah ya kawo ka na gode Allah ya saka maka da alheri in Allah yadda na yi kuskure ba zan sake irin wannan ba na yi ladama hajiya bilki ki yafe min haka ba za ta sake aukuwa ba Allah ya ji kansa ya so da na yafe miki duniya wa lahira ne ma ki yafe don haka da ƙarshe ba abin da zan ce sai dai ce Allah ya wa gafara Allah ya yafe masa السلام عليكم وعليكم السلام واي علي مسعود ne ايوه gaisuwa بسم الله bismillah Allah bakata bismillah madalla hajjin sa'udu alai da Allah ya haƙuri rashin aljihu abubakar kuma alhamdulillah Allah ya gabarta masa amin amin bayan yi rashi gaskiya ba garin rashi a kai ba hajjin sa'udu kwana biyu yaya harkokin kuma dai abubuwa suke tafiya sai da an yi rasuwa kuma na san abin naka dai ya zama sai a hankali kuma ina larabawanka ah, <laughs> Allah Allah to kai da ka kama kuma ka kama ka gudu laraba mutanen sudan ko <laughs> ai da wayona da hankali na da komai ba damfara ne ba ba sata ne ban ɗebi kuɗin bai wasu mutane haka kawai wai dubu hamsin su yi min addu'a to su su yau kansu mana ai a yanzu a wannan zamanin a shekarun nan nawa da ɗan guntun ilimin da ubangiji ya yi mun in ɗauki dubu hamsin in bai wani ya min addu'a ana zama ungulin gwangwa ainihin Allah me ka maganar wayo a ciki magana wayo inda ta shigo shi da yake so ya yi mun addu'ar iwa kansa ya samu kuɗin mana wato na fuskanci alhaji masaudu faɗan da ne maka ofis ina bai shiga ka ba yanzu a waye gari alhaji masaudu a ce kaman ka ana girma ana cin ƙasa ka fi haura shekara ashirin kana neman kuɗi tun muna yara na ku da wana kuna tafiya kasuwar sabon gari harkar bargogo kuka bari abu bai yi nasara ba aka ce kun koma kuna zuwa um, gidan wane ne Katako inda kuke samun kusoshi ana har hada kai gidan wannan ko ba shi bane ne a duk wannan magana ma dai a ajiye ta yanzu ni abin da nake so in ji hankalinka da shi wallahi in baka yi da gaske ba za ka zama ungulin kasuwa ba wani abu ne ko ungulin kasuwa sai dai ga ana arziki domin yanzu gashi nan ka kasa tsina na kanka komai gidan nan ka daga kasiyar matar ka saki banda bitil din da kake wa ciki ba wani abu me amfanin wannan dan Allah dan annabi wanda duk bai sharan masallaci ba fa zai fahimta fa kasuwa in ma ta bashi sai je ta gidan giya to yanzu dai ina ganin ya kamata da ba wannan magana Allah ya rufa shi hmm, hmm. wanda bai ji bari ba zai yi to ina ganin dan koma Allah ba da lada Allah ba da lada shi ban kama ka ba a ba komai wallahi to ma na kashe Allah ba da lada da lada ba da lada ba da lada ba da ba Amina, Amina, Okay. mutum da aka yi abokin wasan ki ce eh to dan ta miki wasa yaya to dan Allah fa iya hakuri dama wani a cikin kuwa ya mashin yi mu ice cream ina a cikin fridge kin gan daga tana ya zaki ce ni yace mana to waye ya ce faɗa zufa na bikin jojen firiji kuma dan na jojen firiji sai ki ce ni kin shayi ke ce duk abin da aka ajiye sai kin dan je kin lallaba kin shanye ba dama mutum ajiye abin shi a firiji sai kun ɗaukan mashi Ni kwata mina ki bikin ka taki. Zuwa Amma za ki je <laughs> da ni. So ka take leda. abin da ta wuce tafiya da leda. Sannan kuna tafira. Mm. To duku bani hankulan kuna. ni dai yau na gaji ga ni dai ga ku ku gaya min kowace ta gaya min saurayinta amma a ce duk muna zaune da ku a gidan nan hmm? kalla bismillah to ni so nake rora biki kwanan nan ko a yi gaba ɗaya ko a yi biyu a sannan a dawo a yi ɗaya hmm? mama binta tana da wani saurayi wani malamin makaranta <laughs> kin ji ta da wani shari kira ke da saurayi ma dan tare da hakki ce haka to to ita ta faɗi naki ke kin faɗi nata to amina fa ce ai dariya a sun kuyi da kai waɗannan yara ba mu da yara ke ta ce shewa yara ne yara ta shewa nake ta ce cikin ai ina nan da su ina tambayar su eh. sun ƙi su fito da mazan aure eh. na ce to za mu yi muku miji mu mm, dan ƙari biki mu mun gaji da ajiye ku hakan nan ne nan <laughs> ake jawo binta na da malamin makaranta ita kuma ta ce tana da ɗan tireda <laughs> ne nake shan dariya ɗan yajiya ne shawara dama Allah ya mulki Allah kuwa shawaran ne kar ku tashi ku ba mu gudi duba amina dan Allah da annabi ne take sake tana kallon baki to tashi za ku ɗebi kannan ki can ku tafi ku tafi daki faɗa ku ɗauki jakar ku mm. gulma hmm? kuma a buɗe talabijin ko rediyo don matar a jiyo mu eh haka ne dama haka ne ai ai shawarar da na yi hajiya saudi gani na yi gaskiya na yi ba da hankalin alhaji na allah akwai akwai sai nake ga hajiya me zai hana mu haɗa su aure da ɗaya daga cikin 'ya'yan nan namu ko ba komai ma samu namiji tsayayye a gidan nan haɗe muna da 'ya'yan maza amma ya shi ya fi sanin harkar kasuwancin alhaji amma hajiya bali kin yi babban tunani wanda ni ban taba kawowa ma haka ba to yanzu a yaran gidan nan wa kike ganin za su jitu da shi <laughs> kai hajiya ma yau wannan ma sai na faɗa kin ga dai amina ita ce babbar su ai ita ce ta fi dacewa da a haɗa su to in ko haka ne hajiya bilki sai dai ki tambayi amina kin san dan yau in allah yadda ni ko zan tambaye ta kuma insha allahu za mu jawo hankalinta gare shi Allah ga ko ba komai mun samu namiji gwarzo guda ɗaya a cikin gida gaskiya ne tunda waɗannan ya namu yaran maza duk almashura ne lallai ko galmashura komai na kasuwa alhaji ba alhaji na Allah ya fi sanin komai akan harkar kasuwa ba fa abin da suka sani yayan shi ta ne wannan shawara gaskiya ba karamar shawara kika kawo ba ba mu fata wani namiji kwakwara guda ɗaya a gidansu lafiya dai daga ina Allah daga can garin namu nake to in ban da abin kirabi kin riga kin san abin nan ba biki sani ba kuma aure zai zama wasa ne na sake ki ba saki ɗaya saki uku na miki mun rabu to menene kuma har zaki rika saboda kin san jama'a yanzu ba kiwon dabba ake ba kiwon mutum ake dan haka dole idan ana irin wannan abubuwa a rika tunani to ka san me kawo ni me ke tafi da ni da na zo ne to me kawo ki kan magana rasuwan yaron nan ne ta kaminu to rasuwa da ni biki kowa ma dai sai dai mai haƙuri tunda mutuwa tana kan kowa kuma in gaisuwa ce na riga na ji eh na je gun mun ga juna mun yi wa juna ta'aziyya to menene kuma za mu tsaya mana wani ta abin nan Allah ya ji kansa kafin tamu ta zo to ai akwai abin da ya biyo bayani to lafiya

Hari, lafiya? Wallahi ma shi kowa ne na kamilu a kwanci bakin da dukun ba. To me ka ne shi? Wallahi ma shi kowa ne na kamilu a kwanci bakin da dukun ba. Inna na wa inna To kaga abin da ya faru kenan. Sai sa nake bari in zo sanar da kai. Saboda haka ni ina zargin cewa shi ya kashe wannan yaro. kin tabbatar ah to maganar tabbacewa ma ga hujja na mai karfi dai da na a bayan ƙasa wallahi ko ni ko shi wallahi ina san wallahi ba zan yadda ba kamilu ina guda ɗaya wanda kini ban gama laifin kowa ba laifin ki na gani ke na ce miki dan nan ki ban min shi rabi ki ban min shi a gona ciki ke ga ki uwar san da kika ce za ki rike shi a can da kin ban min abina a gona duk da haka ba ta faru ba wallahi tallahi zan zo garin wallahi sam wallahi ba zan yadda ba zan zo garin ki je zan zo garin Salamu alaikum. ai kabiru aja kai ne ina wuni lafiya nan ba nan lafiya lafiya kalam alhaji Allah Allah kai sai eh Allah ya jikan alhaji ta ya huta amin zainab na alhaji kabiru a dama zuwa ne in muku gaisuwa Allah sarki mun gode Allah ba da lada zan koma to ma da kin shiga kya gaishe min da sajiyar to in Allah ya da zan gaya mata au Allah ka biyo aja zo mana daman da wata magana da nake so zan gaya maka ma ikon Allah sai gashi Allah ya kawo ka aminin ku aminin mu aminin mu alhaji na Allah to to to na ji eh, to shi muka yi shawara za mu haɗa su aure da amina to kaga kai da kuke tare a dole a gaya muku ƙwarai ƙwarai ku haka yake ni ma na yi farin ciki na yi farin ciki hajiya to ma dalla na fita zan biya ta wajensa nema albashir hajiya ni zan koma to ma dalla sai an jima eh ka gaida gida to gida ai amma abu

amma in ya zo sai ki gaya mar maza zai ya same ni ni zan koma tun da baya na ni eh, to Alhaji Kabir tun da sakon da na yaya ne ka gaya muku in sai in gaya mishi mm. kafa ki shafa min kashin kazi mhm. ka faɗa kawai in yanzu zan gaya mishi ba wani abu ta ba wani abu bane dama zancen yarinyar da yake nema ne a gidan alayyahu Abubakar aka ce an bashi yarinyar da yake nema mm. sanya alheri ni zan koma yawwa sai an jima ko ke madariya wai ana kiran ki ne za ki mutane eh lafiya ah, rabi biki samu labarin shirin da na Allah ya mun bane ya kulla mun munafunci police sun zo sun kama ni sun yi min duka kuma sun kwace kuɗi na gaba daya to aka ka kowa gidan mutuwa domin dama ni ma jiran ka nake ka zo ka ban takarda ta kuma baban Kamil ya zai zo isa me ka saboda ka shari'a shi kai da shi ki ga mun tara ba ki da hankali wani ne rashin hankali ga kana babban mara hankali ci kawo mun danyen kai mana an kawo din halin da rashin ba ba ka saya mun ba wai sa kansa mu muka saka a cikin hali hali ma tukunna tunda kisan kai ne aikin ka yanzu in yazo din ya kama ne falba ya gaba da ni bala'in wa jefa ka sai ka jefa kanka saboda haka baban Kamilu kuma idan yazo wa ka kiyaye kanka wannan ma ka dan takarda takarda da ke magana ba zan baki ba sai ki sanne ai ya zo daga gaban takarda dai ka zo da azalimi ba matuci ba kim daga bana ko daga tun da rai ko daga bana ba ba zan wuce ba ba zan zauna da azali ba akan me ni ba da kaddara ma kai ba mijin aure na bane wallahi wallahi kaddara kaddara ne yasa na aure ka kuma in Allah da kuma ya zo karshe ba zan zan ma ga ba tugawa ta ba zai yi ba takarda sai na ga ba zan bayar ba zan bayar ba ai idan baka zaka ba da kuma ka bayar da Allah ba in kuma sharan masallaci wallahi yayi ta kasuwa saboda kuma ka ba da Allah don wuya ma zaka bayar sai zaka bayar ma kana ina azali kuma macuci dama kullakullan da kake yi kenan shine kake kulla min shar kana cewa wani gazanci ga magana saboda kana son kai aure zaka aure amina eh zaka aure amina ni ne nake miki sharri baka kulla min sharrin ba baka kulla min sharrin ba kenan ashe sai ka ga maka ce duk dabara aure ne da kake yi shine kake kullo wannan sharrin kar ki kara ga yan zantan banza idan ban kwada miki mari ba shege ne borun kunya kamara ne ka gani kare za zaka aure 'yar masu kuɗi to kinga bismillah zancen da kike yi abin da kika faɗa ba na neman ta amma wallahi tun da kika faɗi wannan zan neme ta ni za ki duba ki ce wai dan zan yi aure sai na miki kulle kulle ke ki zan miki kulle kulle na isa baka kulla min sharrin ba baka kulla min sharrin ba kenan ashe sai ka ga maka ce duk dabara aure ne da kake yi shine kake kullo wannan sharrin to da na aure amina sai ni sai bala'i Allah sarki kin ga auren ki da yi taimakon ki ne baki saki sa baki saki kamar kai ne daga dara ta fara aure ka to idan aure ki koma garin ku ki aure kamar kai Kina yawan wani fakakken banza da wafi da na ce na aure ki? Au, wallahi ki fa magana ta tsara aure ka. Kai ne wannan magana. aure zan yi aure ba ban san magana ba. Eh. Amma tunda kika faɗa zan aure kin ga abin da zaki. Wallahi akwai abin da zan Me zaki yi? Wallahi akwai abin da zan In dai magani ne ni ba zan yi. abin da zan yi wallahi. Magani ba zan yi. Idan kai da kana tafiya ni kowa nan na yin ga. Allah sarki kullum kullum magunguna da walawa yake tafi ni zan tafi na kin je. Ba zan yi ba. ka zan zan ka daga ga maka wallahi kana wani ba. Amma ilahu quraish. tsakanin da su abu ba da ni ba je ka ba yau dari mun na jiki ka zo ka ajiye ni amare ne Allah ka ce wani ga ka wasu zaka aure ta amina wasu yara barka tarbiyya za ku kwasto mun a kawo mun suna na ga amina a aure ta shigo gidan ta zauna mu gani ta shigo in ta shigo wallahi ka ce ni ba da riya bace ashe ta shigo gidan nan ta zauna ba ma suna na ba kenan a ne bi tsakanin na da yaya akwai haka duk wannan abin ga mu ga ne zai zai wani aure

kai kaɗai na gida amina da abinta ina zuwa haka wallahi gidan biki za mu je okay sajan na ciki ko a'a su ma suna can suna can gaba daya ok can za ku je to me za ku dan na gaban ga mota ko daya kofar gidan dama ji za mu je mu ku zo mu je rage muku hanya ko amma ne yin da ke da ba ku ne ku sajiya ba su gaya maka wata magana ba? Wace magana ba? A dama wata magana na ji sun yi to na ɗauka sun gaya maka shi. Kai, su gaya komai ba dole. Kiran kawai za ta gaya masa don Allah gaskiya abin ki gaya masa. Ki yi wasa da kike nema a cikin wannan zancen yi? Eh? <laughs> Binta, wani yake faruwa ne? To wani abun farin ciki ne alaji. an na dai an baka ita eh ban <laughs> zama gulmaciya kawai ah, a ba magana gulma ban rabu da ita alhamdulillah Thank <laughs> you. Murtala. Hmm, ne? Mm, hmm, Zuwa na yi mu tattauna wata magana da ke. Ni dai ban zo gidan nan don na kwace miki maji ba. na zo ne mai zaman lafiya da ke ki ɗauke ni kaman kanwaki ni kuma na ɗauke ki kaman yayata karki ji komai inda wannan wallahi zaman ki a gidan nan bai tare mu komai ba abu ɗaya ne ke damuna da zaman gidan nan korafin da ya yi min da cewa na samu shigo ba a cikin abinci ya ci dan ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai an shi ba haka fita a ba inda za ka je sai ka ba ta ta rabi ki bari mana in je unguwar na dawo ba sai in baki takarda ba domin ina ruwa na gaban takarda ta mana ruwa da unguwar da zaka je ba abin da ya dame ni ke gani kike gudu zan yi kome kaman takarda ta mana so ka bi ruwa gudu ba inda zaka je ni ke gani kike gudu zan yi kome ka gudu mana na ruwa na ni kuma ka gudu da ruwa lafiya kuwa amin alaikum salam a ah, yalla bai mata ta wuce ta san abin da suna mata wai gwaza kuma ta hana dige ne ma ta hana to a ce wannan malamin ne ya karaka akan yana zargin ka da ka kashe mishi da ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ba mu tambaye ka wannan ba zo mu je ofis ka musu bayani a can za ka ko taurin kai za ka yi mana tamarin ka da salama to rabu yana da rike jikar Allah ka mu je bismillah a gaskiyar magana ba na jin bajariya za ta samu ka guba a abinci saboda ta gaya min cewa a ranar ka biya ta gidan abokinka kuma ka ci apple kuma ka sha gaya mata cewa abokin nan naka ba kaunar ka yake ba to ni ina ganin abokin nan naka ba zai iya zuba maka gubar badariya ya kamata ki nutsu ki saurari abin da zan gaya miki ita rayuwa a cike take da kurakurai da gyararraki na yi nazari kwarai kuma na ga cewa abin da na zargi ki da shi ba daidai ba ne durkusa ga wada ba gajiya ba ne ina fata za ki da irin abin da ya faru badariya Badriah. Badriah. Badriah. Badriah. Sehingga Badriah. Mata Uccha Kaya in ce duk mutumin da zuciyarsa take ita ce ubangijinsa to dan wuta ne da ake gane zuciya ubangijin mutum ne ka gani Allahu akbar to wato inda Allah yake cewa wa nahan nafsa an hawa din nan wanda ya hana zuciyarsa abin da take so to fa innal jannata hiya ma'awa wannan wanda ya zuciyarsa ta tuna masa sako yace ke zuciya kiyaye ni abin nan na ji an ce haramun ne ko ko na gani a rubuce haramun ne rabu da ni ba zan yi ba Allah ya hana ni ya kuma ki to Allah ya ce ba shi da mazauni sai cikin aljanna ka gani Allahu akbar wa amma man da gefa wa asar alhayata duniya wanda ku ya tsaurin kai ya zaɓi daɗin rayuwar duniya ya sha giya ya zagi kowa in zai zage ka ka yi magana ka ce baka yarda ba sai wani ɗan uwan ya ci habawa ne ya za ka zama haka ai dan giya ne rabu da shi shi kenan ko da cikin hankalinsa yake ya ci albarka giya sai ka rabu da shi yayi abin da ya ga dama kenan mata ko ta kowa aiki ko me ya ga dama yi haramun ku ko ta ina ta kuma wannan mutum ubangiji ya ce wanda ya irin wannan fa inna lillahi wa inna ma'awa ba ya da mazauni in ya mutu sai cikin wutar da ima Allah ya kiyaye mu wato alaja walo kai wani dillai kanka ne da ka faɗa gaskiya kamar da dan wanka ya faɗa dan ka tafi saboda haka sai ka rubuta mana statement duk abubuwan da ka sani yes sir yes akwai wani shigo garma yana son ganin ka a ah, to shigo ya shigo ok sir Kai ya daɗe abin da yake tafa da ni wani bayani kuma ina fata ba za ka yi mamaki da wannan bayanin na ba ni dai dan fashi dan fashi dan fashi ne amma dan da nuna maka alama ka daɗe yadda da ni 哎。 wannan kaya kuma da gani na cikin jaka kaya ne wanda muka yi fashi kwanan nan na wasu gidaje daga ciki kuma akwai wanda muka yi fashi shi ma kwanan nan alaji na Allah mun karɓi wasu kuɗaɗe a gurinsa miliyan biyu amma daga cikin kaso da muka raba ni nan dubu ɗari biyar ne na tuwo da su amma kuma wannan raguwa kaya ne a ciki na wasu gidaje da muka yi da abin ka faɗi shi sunan mutum amma na sun fashi irin wannan ba da kai kai ɗaya kana da yan'uwa abokan aikinka za ka yi tuna ko suwa su? Eh gaskiya yanzu ba zan iya ce maka ga inda kyau wato nima na tsinci kaina ne a wani hali Allah Ubangiji ya shirye ni na yi tunanin wannan harka da nake yi ba ta da wani riba dalilin da ya sa ne tunani na cin Allah ya daga wannan shine ya zama na ƙarshe na dina wannan lamarin shi isa na kawo kaina ma nan gurin tabbas akwai da dama wanda daman samu aiki yi fashi ba wai yin kanmu ba ne don a wannan ba shakka labai wannan ya taɓa samun yi wa wani fashi ni na ma taba ganin ka billahi la ilaha illa huwa ƙarya yake wannan ha haba wannan ai kan banza ne amerika ciki ina ma ina ma taba ganin wannan ni wallahi ba taba ganin sa ba wallahi amma ba ka da mutunci Allah mai wannan shine wanda ya taba tura mu muka je muka yi wa alhaji na Allah fashi wannan wanda ka ji na faɗa mu to dama amfanin rayuwa kenan idan mutum yana abu ya gaba shi da kyau Allah sai ya tuba kuma ya fahimci gaskiya sai ya dina mu da haka muke so dan da ana haka a ba mu da aiki saboda haka mun ji daɗi amma dan Allah ka dan zauna tare da mu dan lokaci kan gani to ba kan wani kitin da ka zo da shi na alaja walu kan shi muke magana dan Allah za ka taimaka mana wurin yan binciken da muke yi eh, thank you so much jika ka okay sir yanzu ba tara ba da lokaci ba alhaji atiku me kake so a yi maka a ah, ni da ina son hukuma ta bi min hakki na kawai kawai shine kawai to shikenan ka tafi ka wani da alhaji sani to alhaji sani na'am kaga laifinka ba karami ba ne eh saboda haka yan tsakani da kai me za ka yi mun a kashe wani magana ai yallaɓai wannan laifin na san ni da aikata shi amma bisa kuskure amma in dai za ka iya taimako na a kashe wannan maganar zan baka dubu ɗari biyar wannan ba wani abu bane mai wahala amma ina so kai wani abu ba ɗaya ko ina so ka rubuta min statement cewa kai ne ka sa abinci a guba a wani aful ɗin har shi wannan ya rasu ko da ba da san ba ne ko ma ina so ka rubuta wannan statement ɗin cewa kai ne kai wannan abun ne so kuma ni na sai da zan kashe magana to ai fa iya wani bidiyo ta kada ba wani abu ne mai gagara ne to a kenan na bara ba ya to wannan magana salai sani yanzu ta tabbata kana ya kashe kamilu kuma za mu kai wannan magana gaban kotu kudinka kuma da kace zaka bani ka rike na gode yalla bai da ka zami da kai kace ba ah! lafiya lafiya ah! ya haka daga magana sai faɗi sai za a yi kenan to ga na jawul can shi ma sun san ka ne subhanallahi samu ruwa samu ruwa samu ruwa ya mai ban tausayin gaske wadda ta girma a hannun kishiyar uwa manira ta fada halin maraici tun lokacin da gyatumarta ta rasu tana jaririya tsananin azaba iri-iri kamar horon yunwa da gashin kuma ya sanya manira ta gujewa gidansu ta bi uwa duniya